هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المعلم تأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المعلم تأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الذين توفاهم الملائكة waɗannan da mala'iku suka karɓi ransu zalimi an fusahun su suka zalunci kansu bil kufuri da kafirci fal kawul salama sai suka jawu ba su sallamu kuma suka miƙa wuya inda lamautu wajen mutuwa ma kunna na amal min suyin abin nan da muke aikatawa mara kyawu shirku shine shirka fa takunu malaika sai malaika suka ce bali eh inna la kaga Allah alimun masani ne bima kuntum ta'maluna da abin da kuka zamo kuna aikatawa to ko ijaziyakum Allah ke ko ijaziyakum Allah zai saka muku wa yuqalu lahum sai aka ce masu me fadkhulu na'am فادخلوا عواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين sai Allah ya ce udhulu ku shiga abawa jahannama jahannama kofofin nan na wutan jahannama Allah ya ce amin na fiha ku dawama a cikin ta falabe sama sawal mutakabbiri na Allah ya kiyaye mu da wannan mazauna na wannan kai وقيل للذين اتقوا ماذا Kila sai aka ce na taqaw ga waɗannan da suka ji tsoron Allah ma za zala rabbukum me Allah ma za zala rabbukum me Allah ya saukar muku da shi shine ubangijinku kalu suka ce hairan alheri ne na hasanu ga waɗannan da suka ce kabi da imani da imani fi hadhihi dunya cikin wannan duniya hasanatan suka yi abu mai kyawu ai hayatan dayyibatan rayuwa wanda an mai daɗi Allah wala darul akhirah kaga gidan nan na lahira ita ce aljanna khairun ita tafi minar duniya daga duniya gabaki ɗayanta wa ma fiha da abin da ke cikin duniya fal hayatu tayyibatu kaga rayuwar nan mai daɗi fi duniya a duniya hiyal qanatu ita ce natsuwa wani jannatu kaga ita kuma aljanna ita ce darun da darul latifi hannaim cikinta ne a cikin a cikin duniya a cikin lahira ne ake samun wannan ni'ima na haƙiƙa wala ni'ima darul muttaqina na wala ni'ima darul muttaqina ma dalla da wannan gida na masu tsoron Allah jannatu جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء ذلك يجزي الله المتقين wala ni'imar darul mutaqina jannatu adanin ita wannan aljanna in an shige ta jannatu adanin aljanna ce na zama yadda huluna na ha za su shige ta ta jari min hal an haru ga mun ruwa na yana gudana fiha a cikin cikin aljanna din lahum ma yasha'una duk abin da suke nema suna da shi a cikin wannan aljanna Allah ya ba mu amin hmm. kazalika kazalika haka nan jaza'u sakamako ya jazillahu lil haka nan Allah yake saka ma masu jin tsoron Allah Allah ya sa mu cikin su hmm. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين توفاهم الملائكة waɗannan da mala'iku suka طيبين rayukansu ɗayyibi samu cikin ɗahiri na tsarkaku ne min alkuhuri daga kafirci ya kuro na suna cewa salamun alaikum abinda mala'iku za su ce mai yan aljanna kenan salamun alaikum salamun alaikum wa yuqalu lahum za a rika ce masa bil ahirati a cikin wannan rana na me za a rika ce mai yan aljanna udhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum da abinda kuka zamo ta kuna aikatawa هل الساعة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل ينظرون ماذا ذا صلى ربك أمسى illa ta tace mun mala'ika mala'ikatu mala'iku ne za su zo masu liƙabri arwahi wajen karɓar rawukansu au ya ce ya ko kuma ya azaban ubangiji ka yana iya zuwa ko kuma ranar tashin alkiyama kazalika haka nan kama fa'ala haulai kamar yadda waɗancan suka yi wannan aiki da ladina min qablikum waɗannan wato aikin da waɗancan da suka wuce gabaninsu suka yi min al'umina daga al'ummomi me suka yi Allah ya kiyaye kazzabu bi rusulihim sun karyata annabawansu ne wa ma zalamahumullahu bal ku ji Allah bai zalunce su ba li hilakihim da halakar da su bi gairi zambin ba tare da wani laifi ba Allah baya halakar da mutane ba wani laifi in ka dace su wani an halakar da su laifi suka yi walakin kanu an gusa kun ya zalimuna a ba wani abin da ya faru kansu dai suka zalunta بالكفر دين كافرتي فأصابهم سيئات ما عملوا وهاب بهم ما كانوا به يستهزئون ba a sabahun sayyatu mummuna aikin da suka yi ba a sabahun sayyatu ma amilu aikin nan da suka yi za ha sai aka saka musu da ita ahata bihim ma kanu ma kanu bihi yasaruna wannan abin da suka yi shine ya fada masu ma'ana azaban Allah ta fado musu da wannan abin da suke ma annabi isgilanci وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما ولا على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا waɗannan da suka yi ma'alla shirka min ahali makata mutanen makka suka ce lausha allahu da dai allah ya ga dama ma abadana min dunin lahimin shi da mu bauta ma wani allah ba da wani abu na hannu mu nan wala aba'una kuma iyayenmu wala haramna min dunihi min shay'in da ba mu haramta wani abu ba da mu haramta wani abu min dunillahi ba Allah ba min al-baha'ir man al-baha'ir wa sawa'ibi waɗannan wasu abubuwa ne da ake bauta ma wa Allah ya kiyaye ƙaro suka ce shi ne wannan wa huwa al-haqqu shine gaskiya fa banau alaihi fa banau alaihi kazwan suka gina ƙarya a bisa kan wannan magana bi shirakina da ainihin yi shirkan da muka yi wata harimuna da haramtawan da muka yi makanmu a bi mashatihi da ma yadda Allah ne abinda su suke faɗa ma Allah ke nan da mutanen Allah mm. Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye fa huwa ralin shi Allah ya fa huwa ralin shi Allah nan ya yi dabihi da wannan fa ya zununa suna zato annan laha kaga shi Allah idza sha'a shay'an ralle bihi in Allah ya so wani abu sai ya yarda da shi wallahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki la yakunu illa ma sha'a abinda Allah bai yarda ba baya zamowa amma walakin su sani la yarda li ibadihi al-kufr abinda Allah bai yarda ma bayin shi da su yi ba shine kafirci to kazalika haka nan fa alal ladina min qablihim waɗanda suka gabata kamin su haka nan suka yi su ma me suka yi waɗancan na farkon mai kuma waɗannan da suke bin su ma za su yi kazzabu rusulahu sun ƙaryata annabcin annabawansu ala rasulillah balaji mubin shi su ainihin manzanni ba su da wani aiki sai isar da sako na Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين zakar ba asna hakika mun aiko min kulli ummatin rasula hakika mun aiko mu kowace al'umma da manzanta kama ba asna kama kamar yadda muka aiko ka ya muhammadu fi haulai a cikin wannan a cikin wa'innan me annabin akalla ya ce ce masu ibudullah bauta ma Allah wacce ni budda ta ko rabu da gumaka fa minhum man hadallahu akwai a cikin su wanda Allah ya shiryar da Allah ya shiryar da su suka yi fa amana suka yi imani wa minhum ma harkar alaihi alaihi dalal wasu kuma sai aka wajabta masu bata Allah ya kiyaye mu fi ilmi Allah a cikin sanin Allah ne falam yu falam yuminu wadannan da basu yi imani ba cikin sanin Allah ne yasa basu yi imani ba to basiru <clears throat> ya ku ya kufaru makka ya ku kafiran makka fasiru ku tafi tilada da cikin kasa fanzuru ku duba kaifa kana aqibatul mukazzibina ku duba yadda yadda karshen waɗannan masu karetawan annabawan su ya zamo rusulun annaba min alhalaki ai halaka suka samu Allah ya kiyaye إن تعرف على هديهم فإن الله لا يهدي من يضله وما لهم من hadir ya muhammadu idan ka yi kwaɗayi ala dahun bisa ga shiriyarsu ba kada a lahu ba kada a hukumar lahu Allah fa ya riga ya batar da su kai kana kwaɗayin shiriyarsu to ka haƙura ba kada a hukumar lahu Allah ya riga ya batar da su da la taqdiru ala zalika ba za ka samu iko akan wannan ba cewa yadda kake so ka shiryar da su fa inna la kaga shi Allah la yudi man yudi wanda ya riga ya batar baya komowa ya shirya da shi Allah ya kiyaye man arada Allah ilalahu wanda Allah ya so batar da shi la ya kadiru ahadun ba wani wanda zai yi kokari an ya hadiya hu ya shirya da shi ko ya yi kokari ya shirya da shi ba zai samu ba ma lahum min nasirin kuma ba su da wanda ba su da wani wanda zai hana musu wannan kata ai na ai mani ina min azabillahi ba su da wani yadda zai zo ya hana musu wannan azabar na Allah to Allah ya kiyaye amin وأقسموا بالله جعل أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعلم عليه حقا ولكن أكثر الناس suka ce la yab'asu wa man yamutu kuna jawo da suke faɗa wanda ya mutu Allah ba zai taso da shi ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki sai ba su amsa ya ce bale haka ne mm. a yab'asu mun zai fata da su ji Allah wa'adan wannan alkawari ne alaihi a gashi Allah hakan kuma na gaskiya walakin na kasar nasu amma mafi yawan mutanen makka la ya alamuna ba su san haka ba ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذين اختلفوا ودن نند سكاي صحاباني الله زي بين مسو فيه اتيكي من امر ديني نزغ الامر الديني وليعلم الذين كفروا waɗannan da suka furta shi Allah zai sanar da su a nan cewa su kano kadimi na ai makaryata ne إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ku sani ku sani ma'ana inna ma kauluna kun ga maganan mu da shayin ga wani abu iza arnahu idan muka so shi ma'ana arna ijaduhu muna bukatan samar da shi to ba mu da wahala an na kula lahu kun mu ce ka zamo kawai hmm. in muka ce ka zamo to kenan sai ya zamo din hmm. to ko ya kuna zai fa zamo din haka Allah ya shirya hmm. in yi Allah ya so yin abu sai ce abin da mun kawai to ta yi wani kokowa ne eh to kai ku kana son da sai ka yi dambe <laughs> Hmm. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أنهم في الدنيا حسنة ولعجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wallazina hajaru fillahi kaga wannan suka yi hijira fillahi a cikin Allah li iqamati dinihi don tsaye da addinin Allah min ba da mazulumu bayan an yi masa izaya min ahli makata izayan kuma daga mutanen makka su ne aka yi masu izayan nan sai aka ce humul nabiyu humul nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi su ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa sahabihi da sahabbansa da a nan za mu saukan masu fi duniya a nan duniya a nan duniya za mu saukan masu da abu mai kyawu ma'ana hiyar madina a cikin madina wala ajarul khair wala ajarul akhirati ga ladan nan na lahira shi ne me ne aljanna ne ya fi girma laukanu ya alamu na dama za su zamo masu sani الذين كبروا وعلى ربهم يتوكلون to allazina sabaru na sabaru kaga wannan nan da suka yi hakuri ala azal mushriki na bisa ga izayan kafirai wal hijrati da yin hijira la izhari dini don don bayanar da addini ma'ana mutum ya gina gida mai kyau ya tare a ciki to sai ga hijira ta taso annabi ya daga kaga shi ma zai bar wannan gidan shi annabi bai bar gidan ba ya bar gidansa wani ma ya bar matar da da saki mai dai yace to sau kaza lafiya ni na yi tafiya ta sun yi wannan abu ne li ishadi dini don bayanar da addini wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su suke dogaro in sun ko dogara ga Allah me zai masu fa yarzuquhumullahu sai ga Allah ya yi masa arziki min la ya hata sugun ɗaya da hata sugun ta inda ba su zato. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to ga dai qur'ani nan yana mana bayani dalla dalla wa ma arsalnaka wa ma arsalna ba mu aiko su manzannin ba min qablika gabanin kai mu aike ka illa rijalan sai waɗansu mazaje yuha ilaihim wanda ake masu wahayi aila mala'ikata wannan ba magana ne mala'ika ba wa ala zikiri ku tambayi malamanku bi taurata wanda suke cikin wanda suke rike da taura wani injila da lissalin nan da littafin nan na injila su duk waɗannan bayani da ake a cikin alƙur'ani duk suna da shi shi a taura ai shi ma sauƙaƙe ne injilo ai shi ma sauƙaƙe ne to kula da wannan in kuntun la na um ba ku sani ba fa innahum cewa su wanda suke rike da taura da linjila din nan ya alamuna sun san haka wa antu ku kuma <coughs> antu ku kuma ila ila tasdiqihim kuna cikin masu gazgata su a karabu shi ya fi kusa min taddiƙil mummini na bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam taddiƙin da kuka yi da annabawanku da sunansu yake cikin attaura da linjila ya fi gasgatawan muminai da suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ربهم ولعلهم يتفكرون to bil bayyana ce da bayani dai arsalnahu muka aiko waɗannan manzanni ma'ana bil bayani da bayani arsalnahu muka aiko waɗannan manzanni ma'ana bil hijaji da hujjoja alwara ga tana a bayyane wa zuburi da kuma zugura ita ma zugura din na alkitabul littafi kai kuma me muka yi maka in ji Allah wa anzalna ilaykal qur'an wa anzalna ilaykal zikra muka sauko maka da alkur'ani mun sauka maka da wannan alkur'ani ne litubayyana linnasu don ka bayyana ma mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu fihi a cikin min halali na daga halali wal haram da haram wala allahum yatafakkaruna ko su ayi tunane fi zalika a cikin wannan أفعمل الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم النار أن ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فأمن الذين مكروا kaga waɗannan da suka yi ainihin wato makirki, bilmin kirati da ababen da ba su da kyau suna a sai ya munana abinda suka yi marasa kyau ne suka yi mawa bin da bi sallallahu suka yi ma annabi sallallahu fi darin na da wata a cikin wannan gida na shawara me suka shawarta a wannan gida na shawara min takayyidi sun shirya ko su daure shi da shi, ko su kashe shi a iraji ko kuma su fita shi a cikin maka su kure abinda suka shirya kenan mitin da suka kenan an ya zubar lahu bihim Allah to in ba su yi da gaske ba Allah yana iya daukan kasan ya kifar da su ka karo na kamar da aka yi makaro na Allah ya kiyaye a wuya ce humul azabu ko kuma azaba ya zo masu min haisu la shuruna ta inda ba su sani ba min jihatin ta wani huska da za ta hadu da biba dihim yadda zuciyarsu bata harba wajen ba to ta wajen za a koro masu shi Allah ya kiyaye wa kan ko hakikan an halakar da waɗansu ibadar a yakin badar walam ya kuno ba su zamo ba komi ba su zamo ba ya kadiru na zalika ba su da iko a wannan Allah ya kiyaye أو يأخذهم في تألبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم من من من تألبهم آه الله نائية كاما في وجن menene juye-juye fi a safarihim sun ce za su tafiya da biti jarar wajen kasuwanci a hanya Allah yana sa kakka yana iya kakka masu a wannan wuri kama hu min mujrina ba su zamo za su iya tsere ma wannan azaban ba in ya zo ku يأخذهم على تكوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم ko kuma Allah ya halakar da su halarta wajen tauyewa ma'ana yankusuhum ya rika rage su shai an fa shai an kaɗan da kaɗan yana rage su a sanya mutum ɗaya a kashe mutum ba a kashe mutum daga wajen miliyan to da haka sai daga ba sauran ta ya lika jami'a hal Allah ya halakar da dukkan su fa inna rabba kaga ubangijin kadar ubu rahimin mai rahama ne kuma mai gafara ne hazu shi Allah lam ya ajiluhum bil uqubati mai gaugoto musu da azaba ba Allah ya kiyaye أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله والشمائل سجدا لله وهم دائما ya rau shin ba sa gani ila ma halaka Allah min ya bisa ka abinda Allah ya halitta abinda Allah ya halitta din nan lahu a gare shi zullu duk abinda Allah ya halitta in ka duba zai ga lahu zullu yana da ainihin inuwa ka shajarin kaman itaciya tana tsaye za a ga inuwan ya yi gabas inda rana ta yi abu nan rana ta yamma mm-hmm. sai ga inuwan shi ya gabas in kuma rana ta wa ba zai ga inuwan shi ya ma. Waje bali an yi magana ne akan nan itaciya waje bali da kuma ainihin zuwa wani da dutse dai ashe yana zaune ya wuri guda to amma in ka duka zai ga inuwan rana ta yi kudu eh inuwan shi kuma ya yi arewa rana ta yi gabas inuwan shi kuma ya yi yamma to haka abin yake lahu rin yana da inuwa kashe jarin kamar itaciya waje-balin ko kuma dutse ita fa yudlaluhum anil yamin wa anil shimali ai wannan inuwan gashi nan ya tafayyu zilaluhu shi wannan inuwan yana jujjuyawa anil yamin in rana ta yamma inuwan ya gabas in rana ta gabas inuwan ya yamma wa shimali haka nan an janibihi ma a cikin ma'ana ga gefen su a wadun nahari da farkon rana inuwan za ka ga inda za shi wa ahiru ƙarshen rana inuwan za ka ga inda za shi kai bawa na Allah ke wannan magana Allah yana yi ne da bawa mai ibada to tafiyar da suka yi ranar da suka yi yamma din nan da kudu da arewa su inuwa yi rana ta nufi wurin su ta nufi wuri me suke yi da Allah ya ce sujjada kar ku ga itatuwa na tsaye kai kayan jada ya tace ma ya jada mm. eh kayan jada shi ma itace ya yi su jada mangwaron nan tana sujada ga itatuwa nan duk muna da su mm. ashe su ma suna yin sujada irin wanda muke yi mm. a bisa mm. to ga dai bayanin nan yana zuwa mana dalla dalla sujada suna yin sujada ne lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala qadirina suna masu kaskar da kansu bima yuradu minhum abinda Allah yake so da su kenan sun yi mm. abinda Allah yake so da ku kuma kun yi azhar kun yi sujada mm. kun yi la'asar magariba isha kun yi sujada mm. asubahi kuma kun yi sujada to ku bar gari itatuwa suna nan sai sai ko musajiduna suna suna suna sujada ko kade kuke yin sujadan wani kusa ba su magana ko kuma su ce mu mun yi sujada mun hausa sama mu ma ba mu iya hawa sama ba wanda muke tsayin nan mun yi sujada yadda kuka sujada nan ma mun yi mun gode fa kuma suna yin sujada ne ma'ana tabi'ina suna masu kaskan da kansu lima yuradu domin bisa ga abin da ake nufi da su ko mu su waɗannan su ma kaman inuwa ne dahiruna ma'ana dahiruna fajiruna sun kaskar da kansu ga Allah in hmm, wallahi to ba fatiha آمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا جميع أمورنا واجعلنا باب الخير آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا ربنا آمين يا رب العالمين آمين يا مولانا اللهم أعطينا بركة آمين يا الله آمين يا مولانا آمين آمين اللهم أرزقنا آمين آمين نجنا من الشر والأشرار وبركة القرآن في الجيران جيراننا وفي بلدنا ونيجيريا كلها يا ربنا يا ربنا آمين يا مولاي آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا مولاي آمين آمين